Ma'aikatun gwamnati na da 'yancin ba da ra'ayinsu ga batun siyasa, addini da kuma ilimin falsafa filozofi daidai yanda doka ta shimfiɗa ma ma'aikatan gwamnati, amma ba su da inshaurar ɗumawa ga sirrin ma'aikatunsu ko kuma ɓannatar batun tsaron ƙasa, in ji Juju Usman Hawa Ali Gazibo. Ina tunatar da aya ta goma sha hudu na doka dubi da bakwai ishirin da shida ishirin da uku ga watan juyin dubi da bakwai saboda wannan doka ce ta tsara ma'aikata. Mi ayar doka mai lamba goma sha hudu ke faɗa. Ma'aikatan gwamnati kundin tsarin mulki ya tanadar musu 'yancin walwala kuma aka ƙayyade shi. Shin ko ma'aikacin gwamnati na iya halartar tattaunawa ga batun zamantakewa ko kuma na siyasa? Ma'aikatan gwamnati suna da damar faɗa albarkacin baki a fannin siyasa addini sannan su faɗi albarkacin bakinsu a kan addini amma ba a gurin aiki ba saboda a gurin aiki suna iya bata lokacinsu na aiki ma'aikata ya kamata su kiyaye shiga rayuwar wani akan duka abin da ke iya kawo saɓani kar ku shiga al'amarin da bai shafe ku ba ku ɗauki misali harin da aka yi inates duka kafafen sadarwa na zamani sun yi ta faɗar maganganu iri daban-daban akan abin da ya faru a inates alhali ba su da wannan 'yancin ma'aikatan gwamnati suna da tilasci ɓoye waɗansu sirri saboda mafi akasari ba labari ne masu inganci ba shi ma'aikacin gwamnatin yana iya halartar tattaunawa da ke da alaƙa da batun tsaron ƙasa? Abin da aya ta goma sha hudu ta ce a kan shimfiɗa ƙa'idojin ma'aikatu duk wani abu da zai tayar da hankali da yarda da kuma cilasci rike sirri bai da izinin yada waɗansu abubuwa bisa kafar sadarwa na zamani. Abin ya ɗan bambanta da waɗansu ma'aikata da suke da wani 'yanci na musamman na yin zaɓe amma ba su da damar shiga cikin siyasa kamar jami'an kwastam polis da dai sauran duka jami'ai masu sa kaki domin kiyaye yi waɗansu abubuwa amma idan suka buƙaci su rika faɗa albarkacin bakinsu da kuma abin da ya shafi tsaro to a nan fa sai sun ajiye kaki suke samun 'yancin shiga wannan 'yanci abin da ya shafi fannin siyasa